Música Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ba da dalilan da suka sanya aka zakaza kawo ƙarshen mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa a nan Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka. Ana ce gaba da zaman ɗarɗar a wasu yankuna na jihar Sokoto sakamakon fargabar yadda ake zargin cewar ayyukan 'yan bindiga ya tsallaka Sokoton daga jihar Zamfara. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i ya rushe wasu ma'aikatu guda uku sannan ya kirkiro wasu sabbi guda uku ciki har da ma'aikatan tsaro. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta janye matakin da ta ce za ta ɗauka na sanya dokar ta ɓaci a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo saboda yaɗuwar cutar Ebola. Masu kallo asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu da sake kasancewa a labaran duniya daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar talabijin ta rahama. Sunana Hauwa Ja'afar Bayero zan gabata da labaran. Gwamnatin tarayya ta ce tana maraba da rahoton da tarayya Turai ta fitar kan zaben 2019 da aka yi a kasan nan. Mai magana da yawon shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ne ya bayyana hakan a wasu jerin sakonni da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ya ce gwamnatin ta yi alkawarin duba rahoton dalla-dalla sanan za ta yi aiki da shawarwarin da rahoton ya kunsa. Malam Garba Shehu ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta jajirce wajen tabbatar da tsarin demokuraɗiyya mai tsafta wanda hakan ne ya sanya ta goyi bayan gayyatar da hukumar INEC ta yi wa wasu wato ta yi wa masu sa ido na tarayyar turai ya ce gwamnatin za ta tabbatar da cewar an gyara da wasu kurakurai a zaɓe na gaba ta hanyar haɗa kai da duk 'yan ƙasan nan da hukumomi da jam'iyyu da ƙungiyoyin farar hula da kafofin yada labarai da sauran masana wajen ganin an gyara na ƙasin da ke tattare da tsarin zaben na Najeriya kamar yadda iyo e ɗin ta bayyana. Ya ce gwamnatin ta yi amanar cewar hukumar INEC ta gudanar da sahihin zaɓe kuma za ta ci gaba da gyara kurakuranta na baya mai magana da yawon shugaban ya ce gwamnati ta yi allah wadai da tashen-tashen hankula da aka yi a wasu bangarorin ƙasar nan kamar yadda rahoton na eu ya nuna sai dai gwamnatin ta ce rikice-rikicen ba su yi tasiri a sakamakon zaben ba ya kuma ce wannan wata shaida ce da ke nuna cewar zaben ya bayyana buƙatar 'yan najeriya da kuma sauran ƙasashen duniya na goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari ɗari a zaɓensa da aka yi a karo na biyu. Waɗansu mata na jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa sun taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari murnar jagorantar ranar bikin farar hula a Najeriya inda aka yi bikin murnar zarcewarsa a kan mulki. Waɗannan mata da suka nemi takarar kujeru da dama a jam'iyyar APC sun kuma yi wa shugaban ƙasar addu'o'in ƙarin lafiya domin ya jagoranci ƙasar ba tare da samun matsaloli ba kamar yadda muka samu labari an fara addu'o'in ne a ranar 26 ga watan mayu inda aka kammala a ranar juma'an nan ta hudu ga watan yunin wannan shekara mrs eshanumi ita ce ta jagoranci sauran takwarorin ta mata da suka yi takara a apc a zaben 2019 wajen yi wa shugaban kasar addu'a ta samun iko da basira da lafiyar yin mulki babu taskaro matan sun kuma nemi shugaba muhammadu buhari ya rika damawa da su a cikin sha'anin mulki a cikin wannan shekaru hudu masu zuwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jinjina wa shugaba muhammadu buhari kan mutuncinsa da kuma yaƙi da rashawa Muhammad Ibn Chambers wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Afirka ta yamma ne ya isar da saƙon gutar zuwa ga Buhari. Shugaba Buhari ya ce ya ji daɗin yadda Majalisar Ɗinkin Duniyar ta nuna farin ciki da yaƙi da rashawar da gwamnatin sake yi, yaƙi da talauci ta kuma ƙoƙarin tabbatar da daidaituwar lamura a yankin. Dakarun sojin ƙasar nan sun ceto wasu mata guda biyu da ƙananan yara daga hannun 'yan ta'addan Boko Haram a lokacin da suka yi wa 'yan ta'addan kwanton bauna a yan wato a ƙauyen gwadala ta jihar borno cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da fararen hula na rundunar kanar ado isa ya fitar ya ce zaratar rundunar sun kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'addan sauran kuma sun tsere da raunukan harbin bindiga a cikinsu ya ce zaratar rundunar kuma sun kwato bindiga ƙirar ak-47 guda ɗaya bindigar toka guda ɗaya daga hannun 'yan ta'addan kanal isa ya ce shirin yankwantan bauna ya taimaka wa sojojin runduna ta bakwai a nasarorin da suka samu na kawar da 'yan ta'addan boko haram bisa yunkurin kawo ƙarshen duk wani tashin tashina da matsalar tsaro a shiyar arewa maso gabas mukaddashin kwamandan runduna ta bakwai ta sojojin najeriya da kwamandan sashi na ɗaya na rundunar operation lafiya dole birgediya janar abdulmalik bulama biyu ya jinjinawa kokarin dakarun sojin na najeriya sa'an nan ya isar musu da gaisuwar babban hafsan dakarun ƙasa na ƙasar nan laftanar janar tukur yusuf buratai akan nasarorin da suka kawo a yanzu wato da suka samu a zuwa yanzu a wani ci gaban kuma rundunar sojin ƙasar nan ta ce shirye-shirye sun kammala domin gurfanar da wasu sojoji guda goma sha hudu a gaban kotu za a gurfanar da sojojin guda goma sha hudu a gaban kotun ne bisa zargin su da kisan gilla na fararen hula da kuma hannu wajen yin garkuwa da mutane da sauran laifuffuka da ake zargin su da hannu wajen aikatawa. Kwamandar da na sojin ta shida da ke birnin Fatakwal Jamil ne ya shaida hakan a lokacin da yake jagorantar kaddamar da kotun sauraron korafe-korafen kan jami'an sojojin. Ya ce an yi amfani da sashi na 131 na dokar ayyukan sojoji ta ƙasa wajen samar da kotun. Ya ce wajibi ne duk wani jami'in soja a ƙasar nan ya kiyaye mutuncin rundunar sojoji ta ƙasa a yayin da suke su. daga cikin sojojin da ake zargi da kashe fararen hular da kuma sace mutane sun haɗa da masu mukamin manjo guda biyu da sajan guda biyu da dai sauransu. A nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta tabbatar da cewar an kashe mutane 34 a wani hari da 'yan fashin daji suka kai kan ƙauyen Tungar Fahau cikin ƙaramar hukumar Shinkafi. sai dai wasu mazauna yankin shinkafi sun ce mutanen da aka kashe sun kai arba'in da biyu inda a ranar da aka kai harin aka sami gawawwakin mutane arba'in kafin washe gari kuma a gano karin gawarwaki guda biyu wannan shine na baya-bayan nan cikin hare-haren 'yan fashin daji wanda suka addabi jihar zamfara da ma karin wasu jihohi da ke makwabtaka da ita kwanan baya ma sai da aka kai hari a ƙauyen kano ma inda aka kashe mutane lamarin da ya janyo dakatar da wani babban basarake da kuma hakimin yankin bayanai dai sun ce tuni mutanen tungar kahau suka tsere zuwa manyan garuruwa da ke ciki da wajen jihar zamfara bayan harin yammacin ranar juma'a haka zalika wani da ya tsira daga harin ya shaida bbc cewar da yamma ne kwatsam maharan suka auka musu da harbin kai mai uwa da wabi ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu yankuna na jihar sokoto sakamakon fargabar yadda ake zargin cewar ayyukan 'yan bindiga ya tsallaka zuwa sokoton daga jihar zamfara a ranar asabar ɗin da ta gabata ne wasu 'yan bindiga suka kai hare-hare a ƙauyukan kalhu da tsage da rakwanni da ke ƙaramar hukumar raba a jihar sokoton inda mutane 25 suka rasa rayukansu kuma rahotanni na cewar wannan ne karo na uku cikin shekara guda da ake kai hare-hare a karamar hukumar wannan ne ya sanya al'ummar sokoto suke fargabar cewar sannu a hankali ayyukan 'yan bindiga sun fara shiga sokoto kuma akwai yiwuwar ta'addancin nasu zai mamaye karamar hukumar muddin ba a dauki matakin gaggawa na dakile aniyar ta 'yan bindigar ba. a ranar 17 ga watan yuli na shekarar 2018 ta gabata ne aka fara kai hari na farko karamar hukumar inda aka yi zargin cewar 'yan bindiga da suke kai har-har a zamfara mai makotaka da sokoto ne suka tsallaka karamar hukumar wata majiya ta tabbatar da cewar a yanzu haka 'yan bindiga na wato 'yan bindiga na zamfara suna samun mafaka ne a dajin maradin wanda shine ya raba sokoto da jihar zamfara a ranar uku ga watan janairu na shekarar 2019 aka sake kai hari na biyu ƙauyukan warwanna da dutse da kuma kursa a ƙaramar hukumar taraba inda mutane guda 26 suka rasa rayukansu sannan mutane da dama suka jikkata sai hari na uku wanda aka kai shi ranar asabar da ta gabata wanda shi ne ya sanya mutane 25 suka rasa rayukansu bayan waɗansu mahara sun kai farmaki a ƙaramar hukumar raba ta jihar sokoto jama'ar birni kunni da ke kusa da jihar hawo a jamhuriyar nijar mafi kusa da jihar sokoto sun nuna fargabar su ganin cewar iyakar tana da yawa tsakanin birnin kwanni da najeriya kuma ga wannan labarin harin shi ya sa lokacin da ministan cikin gida bazum muhammad ya ziyarci birnin kwanni akan maganar tsaro ya ce gwamnatin Nijar a shirye take domin ɗaukar matakan tsaro a wannan yankin ganin cewar rahotanni na nuna cewar an kai hari a wannan karamar hukuma ta raba da ke kan iyaka da Nijar ɗin wannan iyakar ta jihar Hau da jihar Sokoto ta janyo tarurruka da dama a can baya game da wannan matsala ta tsaro domin toshe dukkan wata kafa wadda mahara za su iya arcewa. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i ya rushe wasu ma'aikatu guda uku sannan ya kirkiro wasu guda uku sababbi daga cikin sabbin ma'aikatan da gwamnan na Kaduna ya kirkiro akwai ma'aikatar tsaro ta jihar Kaduna. Kakakin gwamnan na Kaduna Samuel Aruwan shine sanar da hakan cikin wata takarda da ya raba manema labarai cikin daren jiya. Sanarwar ta shaida cewar samar da ƙarin ma'aikatu guda uku a jihar baya nufin an ƙara yawan ma'aikatan da jihar ke da su guda goma sha hudu ma'aikatan da aka rushe a kaduna sun haɗa da ma'aikatar kasuwanci ta jihar da ma'aikatar raya karkara sai kuma ma'aikatar ruwa ta jihar ta kaduna ma'aikatu uku da gwamna nasiru yan rufa'i ya ƙirƙiro sun haɗa da ma'aikatar zuba jari da fasaha sai kuma ma'aikatar gidaje da bunƙasa birane da kuma ma'aikatar tsaro a jihar da nufin inganta tsaro a kaduna sanarwa ta shaida cewar nan ba da dadewa ba gwamnan jihar zai aiki da sabbin sunayen kwamishinoninsa zuwa zauren majalisar dokokin jihar domin tantance su kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na ƙasa tcn ya danganta ƙarancin hasken wutar lantarkin da ake fuskanta a wasu sassan ƙasan nan da yawan ruwan sama da ake samu shugaban kamfanin na tcn usman muhammad ne ya shaida hakan a yayin da yake ganawa da masu ruwa da tsakiya Abuja. Ya ce kamfanin yakan kashe hasken wutar lantarki a duk lokacin da ruwan sama ya fara sauka domin gudun abin da kaji ya zo. Ya ba da misali da birnin tarayya Abuja inda ya ce kaso 90 cikin 100 na mazauna garin na Abuja na zama cikin duhu saboda yawan ruwan da ake yi. yana mai cewa ruwan sama yakan sauka kusan sau uku a kowace rana a abujan ya ce kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na ƙasa tcn ya fi fuskantar ƙalubale a lokacin damuna Hukumar lura da aikin haji reshen jihar Kaduna ta ayyana ranar 20 ga watan Yunin 2019 a matsayin ranar da hukumar za ta rufe karɓar biyan kuɗin aikin hajin bana a jihar. Kakakin hukumar Malam Yunusa Abdullahi shi ne bayyana hakan ga manema labarai a ranar Alhamis a garin Kaduna. Inusa ya ce wannan matakin ya zama dole domin ganin an cimma matsayar da hukumar lura da aikin hajji ta ƙasa na hakunta ayyana akan mahimmancin kammala dukkanin wani shirye-shirye zuwa 21 ga watan Yulin wannan shekara. Yunusa ya tabbatar da cewa waɗanda suka saba wannan ka'idar akwai yiwuwar ba za su je aikin hajjin ba a bana. Yunusa ya ce kuɗin aikin hajjin bana jihar shi ne naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da arba'in da tara da ɗari biyu da casa'in da bakwai rahotanni sun bayyana cewar an bai wa jihar kaduna kujeru guda dubu shida da ɗari shida da talatin da shida a wannan shekarar ya zuwa yanzu mutum dubu uku ne kadai suka nuna ra'ayinsu na tafiya aikin haji na bana a jihar ta kaduna gidauniyar conrad adenuwa Tifton ta ƙasar Jamus ta shirya wani taron waye da kan masu mulki a ƙasa. Taron zai taimaka wa Najeriya wajen gano matsalolin da ke fuskantar gidajen yari tare da taimakawa wajen canza yadda ake gudanar da su domin a samu nasarar gyara halayen fursunoni ba tare da karya doka ba. Rahotannin da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje da kuma Amnesty International suka rawaito akan wani bincike da suka gudanar akan gidajen yarin ƙasar nan shine ya janyo hankalin gidauniyar Conrad Adenuwa a ta shirya taron da ya yi dalilin haɗa kai don kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da walwalar fursunoni da kuma na jami'an kula da gidajen yaren. Jami'in gidauniyar Vladimir Craig ya ce sun lura cewar idan aka duba gidajen yara a ƙasar Amurka ko ƙasashen Turai za a ga bambancin su da waɗanda ke Najeriya wajen tsafta da kyautata yanayi da kuma yadda ma'aikatan ke kare haƙoƙi. Craig ya ce niyyar gidauniyar shine ta kawo masu ruwa da tsaki a rumfa guda sannan ta taimaka musu ta hanyoyin wayar da kai a hanyoyin zamani da ma'aikatan za su yi amfani da su wajen cimma burin gyara da warware matsaloli a sauƙaƙe. Shugaban hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa Ahmad Jafar ya ce ni har gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaba muhammadu buhari ta ba da izinin ɗaukar matakan rage cunkoso a gidajen yarin najeriya inda ya ce an fara gida sabbin gidajen yari waɗanda za su ɗauki fursunoni dubu uku a kowane gida ɗaya ba tare da sun sami matsala ba an yi kira ga masu hannu da shuni da kuma ɗaliban ilimi da su tashi tsaye wajen amfani da baiwar da allah ya yi musu wajen kafa cibiyoyin koyawa matasa sana'o'i musamman a fannonin da suka kware wani dattijo a karamar hukumar wajen salihu darki shine ya yi wannan kiran yayin buɗe wata cibiyar bayar da sana'o'i a karamar hukumar ta wadil ya kara da cewar irin wannan yunkuri shine aka rasa tun a baya ya kuma hori matasa da su guji raina sana'o'in hannu sannan su rage dogaro da aikin gwamnati da farko wanda ya samar da cibiyar malam biliya usman ya ce sun kafa cibiyar ne domin tallafawa 'yan uwansu matasa labaran na zuwa ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin ta rama wadda ake kallo a star times sha mai lamba 177 ko a tauraron dan adam na najeriya akwai damar bibiyar mu ta hanyoyin sadarwa na zamani da suka hada da facebook twitter instagram da youtube duk a rahama talabishin labaran zai dora bayan mun karɓi wannan sako a dakace mu. Barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ba da dalilan da suka sanya aka gaza kawo ƙarshen mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa tare da ƙananan yara a nan Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka. Asusun na UNICEF ya ce babban dalili guda ɗaya da ya sanya ake ci gaba da samun mace-macen mata masu juna biyu idan sun zo haihuwa shine karancin kayan aiki da kuma rashin kwarewar ma'aikatan lafiya a nan Najeriya da sauran kasashen Afirka. A wani rahoto da asusun ya fitar a wannan watan na Yuni ya nuna cewar a shekaru biyun da suka gabata kasashe da dama sun sami nasarar rage yawaitar mace-macen mata masu juna biyu a yayin haihuwa da kuma mutuwar ƙananan yara. Daidai kuma abin takaici a cewar rahoton an bar yankin Afirka a baya kasashen yankin na ci gaba da faɗi tashi wajen ganin sun kai wancan matsayi. Rahoton mai taken lafiyar uwa da ɗanta ya nuna cewar a nan Najeriya har yanzu ƙarancin jami'an kiwon lafiya da likitoci ƙwararru shine ke kawo canaki a ɓangaren inganta ƙoshin lafiyar marasa lafiya musamman mata masu juna biyu. Asusun na UNICEF ya nuna kaɗuwarsa bisa yadda rahoton ya nuna cewar a kowace rana a ƙasashe masu tasowa ciki har da najeriya mata masu juna biyu ɗari takwas ne suke mutuwa a yayin haihuwa ko kuma lokacin da suke rainan juna biyunsu wani ɗan najeriya ya sha dukan da ya sanadiyar mutuwarsa a hannun 'yan sandan afirka ta kudu hukumar 'yan sanda ta ba da labari saɓanin wannan inda ta ce an samu mamacin ne da kumfa a bakinsa cikin masaukin nasa amma duk da haka ana kan gudanar da binciken yadda lamarin ya auku jami'an 'yan sandan yankin da abin ya faru sun miƙa saƙon ta'aziyar su ga ƙungiyar 'yan najeriya da ke ƙasar afirka ta kudu da kuma iyalan wannan bawan allah kotu ta saki mutumin da ya soka wa shugaban ƙasar brazil jair bolsonaro wuka lokacin yakin neman zaɓe a watan satumbar bara bayan wani alkali ya yanke hukuncin cewar yana da taɓin hankali rahotanni na cewa ba za a iya yi wa mr adelio bispo de oliveira shari'a a ƙarƙashin dokokin brazil ba saboda ba shi da cikakkiyar masaniya kan abubuwan da ake zargi ya aikata dama dai a baya shugaba bolsonaro ya ce zai yi ƙoƙari ya ga an soke shari'ar mutumin shugaban wanda sai da aka yi masa aiki bayan faruwar lamarin ya nuna cewar siyasa ce ta sa aka kai masa harin kuma wasu mutane ne suka kitsa al'amarin ba kawai mista De olivera ba. Sakin mutumin ya zo ne tsawon makonni bayan wani alkali ya yanke hukuncin cewar an mai da mista De olivera gidan kula da masu taɓin hankali. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci ya gana da mataimakin babban jami'in diplomasiyar kungiyar kasashen Turai Helga Chamit domin tattauna makomar yarjejeniyar nukiliyar kasar a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Iran da kuma Amurka. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ce taron jami'an biyu da aka yi a Tehran ya mayar da hankali ne kan yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da kuma matsalolin da suka shafi yankin da duniya baki daya. Ita dai kungiyar Turai na ci gaba da goyon bayan yarjejeniyar da Amurka ta yi watsi da ita yayin da Iran ke barazanar ficewa saboda yadda Amurka ke ci gaba da sanya mata takunkumi. Ziyarar tasa na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ziyarar ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas da Firaministan Japan Shinzo Abe. Yarima mai jiran gado a Saudiya ya zargi ƙasar Iran da kai hare-hare a kan jiragen dakon mai a kan tekun Oman. Kana ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauka ƙwaran mataki kan wannan batu. Abubuwan fashewa da suka lalata jiragen Norway wanda kamfanin Frank Alte ke mallaka da kuma na kamfanin kasar japan ya faru ne a ranar alhamis da ta gabata yayin da firaministan japan shinzo abe yake wata ziyara a tehran domin shiga tsakani akan karin tankiya tsakanin amurka da kuma iran wata jaridar gwamnatin saudiya ta rawaito kalaman yarima muhammad bin salman a wata hira da ya yi da manema labarai yana cewar iran bata mutunta ziyarar da firaministan wato japan ke yi a ta ba ta mayar masa da martani da kai hare-hare akan jiragen biyu ciki hada na japan iran da ta musanta wannan zargin tana da hannu a waɗannan hare ta baiwa jakadan birtaniya a tehran sammaci a jiya asabar bayan birtaniya ta yi wa kasar zargi wato ta yi wa ƙasar zargin kai hare a cewar kamfanin dillancin labaran iran na isna a wannan zaman tare da jami'an ma'aikata wato a wani zama tare da jami'an ma'aikatar harkokin waje iran ta ciki birtaniya da kausar lafazi kuma ta ce ba za ta lamunta da matsayin da birtaniya wato ba za ta lamunci matsayin da birtaniya ta ɗauka kan batun hare-haren tekun oman ba yarima muhammad bin salman ya gargadi masu amfani da kisan jamal khashoggi don yada manufofin siyasa a wani abu mai kama da sukan lamirin kasar turkiya a yau lahadi dangantaka tsakanin kasashen saudiya da kuma turkiya ta yi tsami tun bayan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar a ofishin jakadancin saudiya da ke birnin san tambul lamarin da ya janyo yarima muhammad bin salman suka daga wato wato suka yi baran-baran yariman dai ya bukaci duk wanda yake da gamsasshiyar shaida kan kisan jamal kashogi da ya taimaka ya sanar da kotun saudiya don a yi wa iyalan mamacin adalci a baya dai hukumar cia ta bayyana cewar akwai yiwuwar yariman na saudiya muhammad bin salman da ba da umarnin kisan kan wato dukuwa da cewar tuni masu gabatar da kara a saudiya suka wanke shi bayan tsare mutane da dama a matsayin masu hannu a kisan ɗan jaridar. An bayyana cewar a yankunan filin tashi da saukar jiragen saman birnin Tripoli an yi ɗauki ba daɗi har na kwanaki biyu tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnatin UMH da waɗanda ke goyon bayan janar Halifa Haftar. An bayyana cewar a yankunan filin tashi da saukar jiragen saman birnin Tripoli an yi ɗauki ba daɗi har na kwanaki guda biyu a tsakanin su. Dakarun UHM sun ɗauki matakan soja domin karɓe ikon filin tashi da saukar jiragen saman Tripoli da ke hannun dakarun Haftar. Jiragen yakin Haftar da aka kai yankin Tajura a Tripoli sun kai wa dakarun UMH hari. Magajin garin Tajuru Hussaini bin Atiye ya shaida manema labarai cewar a yayin ataban harin da dakarun Haftar suka kai ta sama ya yi sanadiyar raunana wasu fararen hula. Atiye ya kara da cewa jiragen yaƙi sun kai hari a kusa da asibitin ta jura mai ɗimbin mutane dakarun UMH sun yi nasarar shiga kudancin filin tashi da saukar jiragen saman Tripoli da ke karkashin dakarun Haftar a ranar 4 ga watan Afrilu ne tana Haftar ya bayar da umarnin karɓi ikon babban birnin ƙasar Tripoli a sanadiyar haka dakarun suka fara kai wa dakarun UMH masu goyon bayan gwamnati hari. 'Yan sanda takwas sun rasa rayukan su sakamakon fashewar bom da aka dasa a iyakar kasar Kenya da Somaliya. 'Yan sanda takwas sun rasa rayukan nasu ne sakamakon fashewar bom ɗin da aka dasa a Kenya da Somaliya rahotanni daga yankin wajir sun nuna cewar an ta da bom din ne a lokacin da motar 'yan sanda ke wucewa inda hakan ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda guda takwas wakilan gwamnati sun ce 'yan sanda sun kasance suna zirga-zirga domin samar da tsaro inda har yanzu ba a san wanda ya dasa bom din ba to sai dai kungiyar al-shabab ta taba haifar da irin wannan fitinar a yankin inda hakan yasa ake ta da yin harin na wannan lokaci a cikin wannan makon ne dai gwamnatin kenya ta rufe iyakata domin samar da tsaro ta da ne kuma za mu gayyaci naziru shehu dalhatu don sanar da mu halin da tattalin arzikin ƙasa najeriya ke ciki a wannan rana Najeriya ta yi asarar naira miliyan dubu arba'in da miliyan ɗari shida sakamakon kuma bayan da ake samu na tattara kudaden haraji a bangaren ban fetur. Haka kuma Najeriya ta yi asarar kudaden ne bayan rufe wasu tashoshin dakon ɗanyen man fetur da kamfanin mai na ƙasa NNPC ya yi a watan Afrilun da ya gabata. A wata ƙididdiga da bankin ƙasa na CBN ya yi ya nuna cewar kudaden harajin na ɗanyen man fetur da ƙasar nan ke samu ya ragu ne daga naira miliyan dubu ɗari biyar da sha da ɗoriya a watan watan maris zuwa naira miliyan 472 da ɗoriya a watan afrilu bankin na ƙasa cbn ya ce wannan ragi da aka samu na karɓar kudaden haraji a ɓangaren naman fetur ya janyo wa gwamnatin tarayya kuma baya a ɓangaren kudaden da take tattarawa na wata-wata. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta duniya OPEC ta yi ƙasa da garwa a ƙalla miliyan 481 inda rarar ta tsaya a kan ganga miliyan dubu talatin da shida. da miliyan 772 a shekarar 2018 a ƙididdigar da ƙungiyar ta fitar a rahotonta na shekarar 2019 opec ta bayyana cewar ma'ajiyar ranar ɗanyen man fetur ɗin na najeriya ya tsaya a kan garwa miliyan 37,453 a shekarar 2017 rahoton ya ƙara da cewar ci gaba ko akasin hakan sun dogara ne a kan yanayin azamar aikin haƙar mai da iskar gas a kowace ƙasa. a hadadar canjin kudaden kasashen ƙetare kuwa da amurka yau ana canza da ita akan naira 360 riyal na kasar saudiya a yau ana canza da shi akan naira 96 da kobo 21 euro na tarayyar turai a yau ana canza da shi a kan naira 404 da kobo 55 dirham na haɗaɗɗiyar dawar larabawa a yau ana canza da shi a kan naira 90 da kobo 20 ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kenan tare da ni naziri shau da latu. da rahoton tattalin arzikin ƙasa ne kuma labarin ya zo ƙarshe sai dai kafin mai sallama zan so muhimman kanin da aka riga aka ji tun da fari asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ba da dalilan da suka sanya aka gaza kawo ƙarshen mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa a nan najeriya da kuma sauran ƙasashen afirka ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu yankuna na jihar sokoto sakamakon fargabar yadda ake zargin cewar ayyukan 'yan bindiga ya tsallaka sokoto daga jihar zamfara gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i ya rushe wasu ma'aikatu guda uku sannan ya kirkiro wasu sabbi guda uku ciki har da ma'aikatar tsaro hukumar lafiya ta duniya who ta janye matakin da ta ce za ta ɗauka na sanya dokar ta ɓaci a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda yaɗuwar cutar ebola ƙarshen labaran kenan a huta lafiya Peace.